ilimi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata, a wata tattaunawa ta musamman da muke yi da matashi Mubarak Sulaiman Shu'aibu, ɗalibi da ke karatun digiri na biyu a fanni da ya shafi Petroleum and Environmental Technology fanni da ya shafi albarkatun mai da kuma muhalli a kimiyyance. Yanzu ganin cewar kana wannan karatu a da dama matasa a Najeriya ba sa ainihin zurfafa karatu a wannan fanni. A me kawo wannan matsala ko kuma me yasa kake ganin matasa ba sa zurfafa karatu a fannin da ya shafi harkar tatso arzi albarkatun mai? to ka san shi wannan aspect ɗin wato is very competitive mutane da yawa suna suna son su shigo wannan Um, wannan aspect ɗin karatu so mutane suna duba akan ko da an shiga so chances na samun aiki a wato wannan petroleum aspect din yana da karanci it's one of the reasons da ya sa mutane ba su considering shigowa petroleum aspect din kuma in mata ne it's, uh, it's, it's, relatively more expensive da, than karanta wasu aspect din um, sciences so i think uh, wannan shine dalilin da ya sa matasa ba sa yawancin considering wannan um, oil and gas um, aspect in masters, masters programs su Wani irin jan hankali za ka yi ma matasa da suke karatu a gida Najeriya ko kuma suke ganin cewar zurfafa karatu a matakin digiri na farko ko matakin digiri na biyu ba wani abu ne da ya kamata su hoɓɓasa su ga sanyi ba. Gaskiya wannan yadda san Najeriya yake tafiya yanzu I think future future Nigeria is, is still dependent on uh, oil and gas. So I think in the in the dama the in the opportunity, I think this is the best aspect The extra da ya kamata on the wanda When the suke either first degree su or the ma za should go first degree in su considering one aspect one aspect and karatun nasu. To a karshe Malam Mubarak wani rinjin hankali za ka yi musamman ga hukumomi don ganin sun ba ma matasa ƙwarin gwiwa su yi karatu a wannan fannin. Kage yanzu kamar college ina almost 70% um, of college ina yanzu they are being sponsored by PTDF. So um, and I think wannan is, is, is, is a very good thing yana da kyau. So ina encouraging ina encouraging Nigerian institutes wanda wanda suke da daman supporting matasa su biya musu scholarship wato scholarship a wannan aspect din nan